gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum Shirin yau da gobe ne Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Da ni Amina Buhari auna. Masu sauraro a duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda yau ma 29 ga watan Janairun shekarar 2019 za mu yi magana ne akan ciwon dyslexia wanda ke hana yara fahimtar karatu. Wannan mutum da yake da irin wannan rashi lafiya yana zuwa Islamiyya for example ka gan cewa in wajen hada zai iya zai iya hada komai da aka koya musu amma in a ce a dinga rubutu ko a bashi alkur'ani ya ce ya karanta saka gani ba zai iya karanta a arafin ba kin san akwai rashin lafiya da ke iya hana yaro karanta harafi amma mutane da yawa ba su san da shi ba wannan ciwon akan iya gadon shi Don haka ne yau za mu tattauna a kai. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya tuntuɓi likita domin ya ƙara mana haske akan wannan ciwon. Sannan har ila yau ya tattauna mana da malama akan hanyoyin da suke koyar da yara masu irin wannan matsalar. Yanzu bari mu fara da jin ansoshin tambayar mu da muka mako a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce shin ko kun san da ciwon da ake kira da dyslexia a turance ciwon da ke hana yara fahimtar darussa ka kuma yadda kuka ansa mana. mu na farko a yau ya fito ne daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce na daɗe ina neman ƙarin bayani akan wannan cuta ta dyslexia amma ban samu ba to amma tun da yau kun taɓo batun alhamdulillah zan kasance tare da ku kamar yadda aka saba domin jin yadda abun yake dalla-dalla daga bakin masana. Sai an samu ta gaba inda ta fito daga Prince Tasi Ibn Abdullah Azari inda yake cewa yau da gobe shirin matasa to ni dai bani da wata masaniya akan wannan cuta sai dai ina addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan cuta a ƙasa ta Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sun amin yau da gobe. Amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Kabiru Sakkwato inda ya ce ya Allah ka ba mu lafiya to amin malam Kabiru. Sai Maryam birnin Sakkwato inda take cewa yau da gobe ni dai kama iya tunani na karancin jan yara a jiki da malamai ke yi shi ke sa yara suke rashin gane karatu. To sai kuma amsa daga wurin Adamu Muhammad inda ya ce ni ban taɓa jin labarin wannan cuta ba da fatan za ku ƙara bayani a kanta. To an san mu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga Mandeta ko Damfa Allah sa na faɗa wannan sunan daidai daga jihar Sokoto inda yake cewa yau da gobe muna fatan Allah ya tsare mu da haɗuwa da wannan cuta za mu saurare ku ku tashi lafiya. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari domin jin ta bakin likitan kwakwalwa ya haya Garba akan wannan batun. Dakta abinda muke so kai mana bayani a nan shine matsalar mutum ka bai daukan karatu da wuri a ta fada a ta fada bai ganewa. Shin ciwo ne ko menene matsalar? Eh shine ana kiran uh, dyslexia gaskiya wannan ciwo ne amma irin ciwon ne da ya shafe wajen uh, daukan karatu ko rubutu zaka gani wani mutum in an yi mishi magana zai iya komai amma in abun ya zama ya karanta bai zai iya ba rashin iya yin iya karatun ba zai shafe eh, ba zai eh, um, iya abubuwa da wani wani abu da yawa because uh, eh, intelligence in shi hmm. daidai ne amma wurin karatu ko a rubutu shi ne yana samun matsalan shi so ana ke ana ana kiran irin these disorders a uh, specific disorders ne saboda mutum zai iya yi komai hankalin shi daidai ne amma in ya zama a rubuta a rubutu ko a karanta wani abu bai zai iya kaman da ya kamata for his age aha so ne matsala so irin wannan mutane za ka gani uh, ba za su yi daidai uh, a makaranta ba za ka ga ana barin su baya a karatu exactly so mutane za su dinga tunani ko shi wannan yana da masala kwakwalwa ne ko yaya a'a yana da dan masala a kan wannan waje bangare kawai ne yana da masala ba wai wani sashe ma ne ko a kwakwalwa din eh well it's uh, a cikin kwakwalwa ne akwai wani wurin a kwakwalwa da i mean da yake dealing with this area okay so irin wannan mutane zaka gani zai iya amma da daidaiwa so yana bukatan special kind of education wato ilimi na musamman kenan yawa saboda zaka gani wasu maybe wurin calculation ne a hada bi ba zai iya ba amma in zai iya kan karatu zaka gani wasu a kan karatu ko rubutu ne ba zai iya ba amma other subjects ko biology ne ko english ne ko zai iya sosai amma just wajen a yi karatu ko lissafi ko turanci ba zai iya ba ah, ba wajen turanci kawai ba ne hmm. ka ga irin wannan in a ce wannan mutum da yake da irin wannan rashi lafiya yana zuwa islamiyya for example zaka gan cewa in wajen hada zai iya zai iya hada komai da aka, aka koya musu amma in a ce a dinga rubutu ko a bashi alkur'ani ya ce ya karanta saka gani ba zai iya karanta a arafin arafin ba exactly saboda wurin wurin ne yana da masala amma komai zai iya irin wannan dakta menene za a yi musu a likitance za a je a kwantar da su a yi musu aiki ne ko ko menene za a yi musu abin da ya kamata ne shine a gane cewa wannan yana da matsala a wannan wurin a wannan wuraren so in an ganin wannan matsala the best thing ce dai za iya kai shi wajen likitoci amma ba wani magani za a bada ba aha aha irin wannan special um, exactly kulawa ne wajen da aka gani yana da masala okay so ana kira irin wannan special education aha for that specific um, um uh, mutum inda aka gani yana da masala so in an kula da shi sosai a wani wurin zai iya improving amma this um, wannan matsala ba wai irin da irin da za ce in an fara treatment a ce a ah, ya ya warke a ba a warke wa kan ana improving ne amma ba za a warke gaba daya ba amma to so za a iya sa su kamar layin kamar makarantun kurame ko makafi haka koko dai su bangaren su daban ne kamar disability people haka ah, ah, ah, ai ba wai wani disability sosai ba ne kasan irin su za su iya koya irin aiki na hannu ni ne tailoring carpentry and things like that za ka gani za su iya gane wannan abubuwa abun da irin apprenticeship, apprenticeship a koya a nuna ma ya gani shi ma ya yi zai iya irin wannan sosai amma irinsu ma suna zuwa makaranta suna dan zaka gani ko secondary za su iya gama da secondary ka gane ko ko university wasu za su iya zuwa a university su gama amma zaka gani su fi za su fi so irin like uh, engineering courses aha abun da ya kama irin law ba za su iya ba saboda law yana bukata ana karanta ana karanta ana ana ana ana, ana, ana rubutawa so irin su ba za su so irin bangare da ana yawan karatu kwakwalwa za ta wahala ba exactly amma abun da za iya yi da hannu zaka gani suna yi i mean they are very good a wurin exactly kamar irin wayannan mutanen kuna samun su ku kuna gane su a aikin ku koko dai sai mutum ya zo ya ce shi yana da irin wannan matsala well kasan akwai um, matsaloli uh, da yawa da yake sa mutane su samu matsala a wajen karatu kila makaranta da suke zuwa basa koya musu sosai so shine environmental factor amma akwai genetic irin irin wanda kamar wajen ba zan ce haihuwa genetic um, hereditary eh, kamar ok baban shi oh, kamar gado kenan yawa yawa a ce mahaifinsu yana da shi shi ma ya samu irin wannan matsala ok so so irin wannan ne shine aka cewa dyslexia amma akwai wasu zaka gani rashin karatu ko gane karatu saboda ba su je makaranta da za a koya musu sosai shine so irin wannan in an kai in an samu su an kai su lesson ko makaranta mai kyau zaka gani abun zai gyaru yanzu kuma da zamanin shaye-shaye din nan na matasa ka ga mutum sai ya yi buguma zai je makaranta di yana shafar kasan ya kamata gani cewa maganan dyslexia ana dan gane tun da mutum yana kareman aha saboda su ne ba za su iya magana da sauri ba aha so in suka fara makaranta zaka gani irin ana abc alif ba ta sa things like that su ba zai fita kaman da ka gani sauran eh, exactly yara ba so tun da karamin ne ana gane wannan yana da wannan masala ba wai ya dan ya yi girma kafin abun ya fara ba a tun da yana karamin ne za a gane wannan yana da masala kan rubutu ko ya gane abun da aka karanta exactly so in aka gane da sauri irinsu in aka an ba su um, special exact aka kula da su sosai zaka gani za su yi improving amma improvement din ba zai yi kamar ba za su kai inda ya kamata in ayi comparing insu da sauran mutane exactly da sauran yara to akwai wani abu da za a yi wanda za a rage su ko kuma a ma daina samun su a likitance din ko dai hakuri kawai za a yi ta matsa wajen koya musu karatu kasan abun da ya kamata a gane abun da ya zama hereditary da ana samu daga wurin uh, um, wasu parents mahaifa ne ko ya eh, zai an gaje shi kenan so irin wannan it's difficult it's difficult to to say za a yi preventing amma the environmental factors mm. akan uh, koya karatu a ce maybe the makarantar aha irin wannan ne za a iya canza a ce a ke yara makaranta mai kyau a dinga kula da su da sauritin da suka karamin ko suna da irin wannan matsala ba zai yi karfi sosai ba saboda an gane da sauri an yi taking action da sauri exactly amma magana prevention is uh, is difficult in mutum yana da shi yana da shi kenan exactly Allah sake da sai mun sake tuntuɓa ka kuma ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin Allah amin To Madalla yanzu kuma bari mu koma ga Mustapha Nasiru Batsari domin mu je yadda ya tattauna da Malama Fatima sule a tsangayar horon malamai da kula da kwakwalwa. suna da kuma adireshi a wannan kwalejin horon malamai ta jihar Niger. To sunana Dr. Fati Sule. kuma ina tsangayen psychology. To. a nan college of education mana mm. abin da ya kawo mu wurin ki hajiya shine musan matsalar ya za a ce dakikanci za a ce ko kuma rashin fahimtar karatu ku ne kuka kware a kan wannan fanni shin me ke sawa mutum bai gane karatu a ta koyar da shi amma bai fahimta abin da ake koyar da shi to akwai dalilai da yawa na farko dai akwai gado saboda wani zai gaji dakikanci din intelligence kuma akwai ciwo akwai yaran da ake haihuwa da ciwo na wadaren kwakwalwansa ko dai wani abu akwai rashin kula daga iyaye daga shi yaron kansa kuma daga malamai mm, to in kun sami irin wannan wurin koyarwa ya kuke yi da su eh to akwai da ake da su kaga kamar dai masu ciwo din akwai makarantansu kuma akwai yadda za a koyar da su kowane methods na koyarwa akwai shi kamar wanda suke na ciwo ne an saya da za a koyar wannan su ne people with special needs ne ban san ma yadda zan sashi masu bukata ta musamman mm. to akwai wurin in kuma rashin kula ne za a koma guidance counseling a nuna ma yaro cewa ya kamata ya kula in kuma gado ne akwai yadda za a sa method da za a koyar don akwai wanda nan da nan an koya ma ya gaji wannan intelligence ga iyayen shi ya dauke wani kuma bai gada ba akwai individual differences kenan maybe bambance-bambance cikin mutane mm. to dole ne a ɗauke su yadda suke in kamar zan koya ma wanda yake yana da kwakwalwan karatu din sosai kila na ɗauki minti goma wanda bai da shi dole na ɗauki minti talatin ko arba'in in koya mai ko kuma na koya ma wannan so ɗaya wancan dole in koya mai so biyu ko so uku batun gado din nan ya ake a gane mutum ya gaji wannan matsala ne eh to yadda ake a gane ya gaji matsalan na ai kowa ka gani akwai inda allah ya ajiye shi kamar in counseling ko education muna da domains aiko mm. akwai wanda suke ce cognitive na wurin kwakwalwa mm. akwai affective mm. da za ka yi using hannayenka akwai kuma aesthetic shi ma da za ka yi kirkire-kirkiren da zai ba da sha'awa mutane su gani su to ba wanda yake bai da amfani sun aka gane kowane yaro sai a sa shi hanyar da ya fi ya fi ganewa ko ya fi kwarewa akwai abin da ake ce ma cumulative records daga wurin nan kame a kawo yaro da ideal shine dole sai an san history din ko tarihin yaro sa'annan a sanya da za a je da shi shi malami yana yi yana observing abin da yaro yake ciki so daga nan za ka gane cewa e wannan ga hanyar da yake so ya bi ko ga hanyar da ta fi man da ya kurewa wannan ga inda ya kwarewa wannan ga inda ya kwarewa eh, dakta tunda ku aikin ku koyarwa ne mm. ah, kuna cin karo da irin wayannan mutane kwarai da gaske suna nan da yawa kamar wanda suke suna neman eh, kulawa na bukata akwai makarantunsu mm. kamar wanda da ake ce handicap in kuma yara ne kwarai su ma akwai inda za a kai su special need children in kuma waɗanda rashin kula ne su ma akwai yadda za a yi da su sai a kira su a ba su shawarwari a gano abin da suke ciki sai a dora saboda wani lokaci ma suna da ƙoƙari din amma ba kula iyayen ma ba kula iyayen ma ba sa sa ido da ɗansu ya zo makaranta ya zo bai zo ba ya koya bai koya ba duk ba ruwansu amma ba ku samun matsala ɗalibi ya gan shi lahiya lobe da na ƙasa bai da komi amma ku ba da shawara a kai shi wurin makarantu na masu na ƙasa ko kuma masu neman tallafi na musamman eh, to ai ita na kasan wata ba a ido za ka gani ba akwai wani ho bai ji to wanda bai ji kwarai kuma kai ba za ka gane bai ji ba sai in ka duba ka observing din shi so da malamai sukan sa ido yanzu ma Allah ya kawo komai da sauki akwai na'urori to amma kamin ma na'ura yaro wanda bai gani o oh, bai ji sosai ai su gaba gaba ake kawo su wanda ma bai gani ma sight akwai wanda suke ce short sightedness akwai long sightedness mm. malami ya san yadda zai gane yaron nan bai gani sosai so ba wai dole sai ya gani a jikinsa ko idon shi ya rufe ba kamin idon ya rufe za a gani misali mutum kuna aji ana ta koyarwa bai fahimta yau da gobe yau da gobe har wannan wa'adin karatu ya wuce shi ba ku ga gane komai ba ya kuke bullo mashi ko kuma kawai za ku bashi takardar shi bai ci ne ko a ai tun kamin ma lokacin ya kure za a gano shi in dai har an sa ido yanzu da ake ce population explosion nan college of education lalle muna da su mm. kuma malamai din mun rawa kanmu cikin team mm. kama aji daya a ce 100 level mm. yanzu kamar mun kai mu takwas da muke dauka 100 level sai a raba wannan ka ɗauki wannan departments wannan ku ɗauki wannan departments so yawan nan zai ragu so daga nan malami zai san cewa wane kaza bai ganewa to daga nan sai a kira shi akwai inda ake cewa guidance counseling unit sai a kira shi don yanzu kiran shi za a yi ba a jira sai ya zo da kan shi in eh, shi malami din in ba guidance counselor ba ne shi zai kai report din wurin guidance counselors kuma za a kira yaro muna da clinic a nan yanzu a kira su su zo a gaya musu a nemi root don dole a tantan baya akwai ma yanzu muna da ma test muke ba gwajin kwakwalwa da gwajin ma abin za ka iya ma duka akwai shi su intelligence ne su vocational ne ba abin da yanzu ba mu da su muna samun samfus mu kuma muna developing ma da kanmu yanzu dakta kuna samun karuwa irin su koko suna raguwa ya kuka ga abun yadda yake ta an serious kan gaskiya yanzu muna samun karuwa kuma gaskiya wasu su ma mun yaye wasun su kuma sun gode kuma sun gyaru to da yake ku ne masana halayyar dan adam za a ce eh, wannan matsala yaya kuke gani tana za ta haifar da ɗa mai ido nan gaba a cikin al'umma society ko ko menene tunaninku gaskiya ba za ta yawar ba shi yasa kuma muna namu dan kokari kuma nan ma akwai councilor association suna meeting a can erc kowane end of the month last thursday of kowane wata suna kuma suna bin makarantu saboda in yara ba su da kima ya za a samu dattijai na gari to kukanmu kenan kuma muna kokarin yadda za mu yi yaran mu dai a nan gaskiya muna dan kokari muna kotelin din su ba sa zuwa wanda ma muka gani ma shi yasa ma activities din mu ma da ya kai 6 mun rufe ba wani activity da za a yi after 6 a nan college of education gaskiya saboda dai a sa ido gare su kuma akwai abin da muke kira su dress code mm. da ganin yaro yana dressing ya da bai yiwu ba mun sa rai ko ya shiga cikin wannan matsala ko kuma akwai ma wanda muke kira su akwai wis women in colleges of education mm. an ba su aikin iyaye su ma sun sa ido hadda ga 'yan matan so in aka ga ita yarinya ta sa ido wurin kwalliya so za a yi suspectin cewa ba ta son ta duba littafi akan yi rufarin ɗinta to counseling center wani lokaci kuma akan haɗa su especially in muna orientation cewa nan bakin zo yin gaye ba ne karatu kika zo amma ya sai teacher training keep yourself clean sannan kuma dressing ɗinki ya zama na masu natsatsu a ganki kamar malama don nan makarantar malamai ne to muna amma akwai wata matsala da ake ganin wasu na ganin kamar tana taimakawa wajen kaga yara ba su da ilimi yanzu ba su gane karatu shine batun shaye-shayen nan Eh, kun yarda da haka eh gaskiya ne ah, wanda ya sha baya cikin hayacin shi zai karatu kwakwalwar ma kan taɓo ai da an sha ta gani kuma kwakwalwa ɗin ta shiga wani hali mm. zai yi ɗan aiki wani lokaci in sun fara suke gani mm. to ai ko a ma psychology akwai inda muke cewa a bari kwakwalwa ta huta tun suka sha din nan suka yi ta yi suka yi ta yi kwakwalwa ba hutu ha to ya za karatu zai zauna ba da karatu zai zauna sa'an nan ma ba su da kima in suna cikin maye din nan gaskiya ko ma aji din ba za su so ba kuma malami da ganin yaron da ke cikin maya sani to kuma sai a su in suka gama suka sauka a kira su wani lokaci dai su kansalas dai allah ya sa training dinsu na haƙuri ne yaro dai bin shi za kai da lallashi har ya yadda da kai har ka zo kana gaya mai wasu su fa mukan ɗauki lokaci ba su yadda cewa lalle suna cikin wannan abu amma dai ana bi ana bi ana bi su ma da kansu za su yadda su ce eh malama ai gaskiya kan abin da dai kuke tunani a kai na haka yake to wasu su mukan kai su rehabilitation in suka je suka kwana biyu sukan dawo kuma sukan dawo a natse wasu su wasu su kuma to sai da da Allah ya yi ana nan da ana kokari gaskiya to da dakta saboda lokaci menene shawarar ki musamman ga al'umma uwaye da kuma su ɗalibai akan wannan matsala ta rashin fahimtar karatu to gaskiya rashin fahimta ina ganin iyaye dai suna da matsala in ka duba ko hutu aka je iyaye da yawa sukan ce a yi a gama a dawo hmm. to kai ke uwa da uba da kuka haifi ɗanku kuna allah allah kuma ma malami bale malam da ya ga yaro da rana tsaka a hakikalin gaskiya iyayen ma su ta fi ta malaman saboda daga gida ne gida ne na farkon komi da yaro zai yi kaga kamar yaran da zai faɗi kamar tabi'an da ya ɗauko duka daga gida yake koyarwa malami sai a tara mayara fiye da hamsin kowa da nashi tabi'a amma kaga kuma a hankali da taimako bangiji malami sai ya sa su a hanya to amma malaman ma wani lokaci iyaye ba sa gani in yanzu malam ya yi wani abu ko ɗanka ya yi wani abu malam ya ɗan taɓa ko da yake ba a yadda malam ya bulala ba sosai don bulala ba ne zai shiryar ba gaskiya koma educational edict yanzu bulala ba shi ba ne sai dai a gano tushen matsalan yaro to malaman in the process su gano tushen matsalan yaron wasu iyayen sai su ce kai dai an kawo ɗa ne kawai ka koya mai karatu ba ruwanka da abin da ke damun shi kuma ai ba haka take ba so saboda haka dai akwai matsala kan dole iyaye su gyara malamai kuma mu yi haƙuri don gaskiya ba wai ina yabo ba a ce ticin ba kuɗi kuma amma dai kuma akwai albarka mm, akwai alfahari don gaskiya yanzu nan dai inda ma mutum zai shiga da kuɗi bai samu abu ban tica ya shiga da ɗaliban shi mm. gaskiya mu ba mu gane su amma nan da nan wani lokaci sai sun gama su ci aikin koya ma a firamare aikin koya ma a sakandare so kaga wannan abin kuɗi bai sayan shi kuma ke ma ki tuna ko kai ma malam ka tuna wanda suka koya ma da inda ba su yi haƙuri ba mm. da kai ma ba za ka kai inda kake ba saboda haka kai ma ka yi ƙoƙari amana ne iyaye suka bayar mm. to amma kuma su ma iyayen su san cewa sun ba da amana kuma teacher ba his training mutumin kirki ne sai dai kun an bata shi don wasu gaskiya da yake lokaci ba sa da haƙurin nan don so saboda haka teachers su ma muna da ɗan namu laifin kan mu ce don iyaye ba su yaba mana ba mm, kada mu sa a'a ko iyaye sun yaba ko ba su yaba ba kai dai ka ɗauki teaching appointment mm. kuma gwamnati ta ce za ta biya ka kuma tana kokarin biyan ka so sai ka riƙe wannan amana ka yi iyakacin kokarin ka ka ga abin da Allah zai yi to mun gode kwarai da wannan lokaci da aka ba masha Allah To daula ya kike kallon wannan cuta da mutane da yawa ba su san da shi ba. Gaskiya kam haka ne Amina nima na lura kamar yadda kika gani suka an samu a Facebook. da yawancin su ba su san wannan cuta ba to Allah sa dai shi ne mun ƙara ilimi sosai kuma Allah sa mutane za su gane kisan saboda mutane da ya sai su dauka dakikanci ne ya kamata su gane bambancin dakikanci to duk yaron da aka ga cewa yana da matsalan ɗaukan darasi ya kamata ku bincika sai a dan kai shi ya ga likita ko ya yi a mashi tarafi ne ko da komai dai mm, a kan yadda zai samu ya dinga fahimtar darasin ko da yaushe akwai yadda ake koya musu ta hanya na musamman da ake koya musu mm. To yanzu dai masu sauraro a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa. Daula Salim <laughs> ni Amina Buhari auna nake cewa ku huta lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwanayi ba za su bare